labari tsarawa fauziya d suleiman shiryawa shirin salus s fulani ba da umarnin shirin aminu s bono daga aure na mamarsa ce ta kira shi muna tare a lokacin da ya kamata in ji daɗi sai na raba shi da uwarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga aure na daga aure na daga aure na Hamisu na ji labarin za ka yi aure ne. Ka san san da nake maka kowa. So kuma Ummi, me yake faruwa Ummi? Ni ma ban sani ba wallahi. Na daɗe ina son ka. Kawai ban nuna maka ba ne. Saboda dangantaka na da take ta zaliha. Amma abu ya ci cira yanzu ba zan iya boyewa. Hamisu in baka aure ni ba wallahi zan iya rasa rayuwata. Get out malama, ki wuce ki fita. In fita in je ina kin san me kike yi kuwa? Daga aure na.